أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحمد لله الذي أوضح لعباده طرق الهداية ويسر لهم أسباب النجاة والوقاية وأنزل كتابا يشتمل على العلم والدراية وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أيده الله به الدين أما بعد فأيها الناس اتقوا الله تعالى وتدبروا كتابه وتفهموا لمعانيه وتلقوا أخباره واعلموا بما فيه واعملوا بما فيه قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته وليتذكر أولو الألباب عباد الله إن كتاب الله سبحانه وتعالى لم ينزل للتبرك بتلاوته ولا ولا لطلب العجل بتلك التلاوة بل هذا جزء مما نزل من أجله إنما الأهم أنه نزل كما سمعتم كلام منزه سبحانه وتعالى لتتدبر آياته بالتفهم والتفكير والعلم ثم تتذكر بالموعظة بما فيها من أحكام رشيدة وحكم بالغ بالغ فكم من قارئ للقرآن والقرآن قسم له يوم القيامة يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن حجة لك أو عليك وهما أمران لا ثالث لهما إما أن يكون القرآن حجة لك حتى تبلغ به الجنة وذلك حين تعمل به تصديقا وتصديقا وإما أن يكون حجة عليه حينما تورد عنه ولا تعمل به أيها المسلمون إن من أحكام القرآن الكريم وهدايته الحق على التمسك بالأخلاق الفاضلة والآداب العالية والزجر عما يقل بالشرف والعفاف ومن أجل ذلك عباد الله حرم الزنا وأخبر أنه فاحشة يستفحشه كل ذي فطرة قويمة وعقل سليمة وأخبر منه بعقوبة الدنيا والآخرة عقوبة الدنيا بالهد جانب المئة وتقريب عام أي تسفير عن البلد لمن كان غير متزوج والرجوع بالحجارة إلى الموت لمن كان قد تزوج إن الجريمة تؤدي إلى القتل لجريمة بالغة تعبر عن كون مرتكبها غير سالم للبقاء في المجتمع فهو جرثومة فاسدة يجب القضاء عليها حتى لا تفقد المجتمع كله وأما عقوبة الزنا عباد الله في الآخرة فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن وقال أيضا إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان فكان عليه كالظل فإذا أقلع أي تاب رجع إليه الإيمان وقال أيضا إذا ظهر الزنا والربا في قرية أهلوا بأنفسهم عذاب الله سبحانه وتعالى بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Thank you. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبونا خوي خطبة ميقول سائن قواشيني دنغني لتبيع إيرنتا الفحشا فاسكنتي شاشنتي رشن كامل كي musamman a irin wannan lokaci da muke ciki ɗalibi yana gama jarabawa sakamako da zai ma Allah shi ne a maimakon ya faɗi ya sujuda na godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ya zama ya zan ba a kama shi ba bai fatan amsa ba ya roƙi Allah ya bashi sa'a ya roƙi Allah ya sanya albarka a satin din don shi ma ya amfani yan uwansa sai je haɗa fati ya fasikanci ya yi wasa da mata ya mace wasa da namiji wai ana nuna munna an gama digiri ko an gama exam ko an yi kaza ko an yi kaza da yan uwa masu girma qur'ani ya hana mu wannan ino Allah subhanahu wa ta'ala yake shiga cikin masu wannan duk mutumin da ya mai da zina alfahasha fasikanci yin hannu da mata babu dalili mace zaka yano da ita amma da sharadi sai matan ka ne ko kanon ka koya alƙawarin da ɗaya ku ɗaya ko uwar da ta haife ka wannan babu matsala a addinin musulunci amma shi ma yana ni ana tsoron wani abu to bai halatta ba in shi dan zai shiga tsakanin kai da kalmar ka to bai halatta ba amma in dan tota wanda wani makamta ka ba za ce haramun bane amma wata ba yan uwanka ba ba kanon ka ba jinin ka ba minan naka ba wai dan ko mai dinka ne mai dinka ne ko kuma colleague ɗinka na wurin aiki kai hannu da ita lokacin da kake wannan tsiro Allah yake maka ka baya yin kyau wata wata abin da za ka sayar a wannan lokacin gudun second control wanda ba zai amfani rayuwar ka ba ba zai taimaka ma ka ba ba zai taimaka ma addinin ka ba ba zai taimaka ma mutuncin ka ba ba ce ka zama ka da mutunci duk mai hannu da mutum ya karewa lafiya sai ya lalace wannan ka'ida ne in dai matan ba matan shi ne kwarewar saboda fasikanci ne Allah ya tsine mai irin wayan to ku dalibai ku ji ku sani kana gama exam ka tsaya ka roki Allah ka daga hannu tun daga hol ka gama lafiya ka tattu ba ka ba ba ka da matsala da su? ka fada kai ku jura ga Allah ka nuna godiya ya Allah da kallon wannan tallafin gaba ba ka sa gama lafiya ka sa wannan kafin da ne amfani ne abin da ake so da kai kenan musulmi ya za a yi arni da bai da tabbas da ke ka tsari arni da gama ya yi na ke yin addu'a kai ba za ka yi ba sai dai ka yi albasha ka yi zagi rungume mutu kai musulmi wani wata na wannan iskanci. ko da su ne ba a samu Allah ba ka ce akwai lokacin da wai murna ne ba a maka wannan wani yin karatu ne wannan sai dai karatun da jagoran shi ne iblis amma duniyar ka an zo da kai ne ka bauta ma Allah kai ne santi alfasha lalacewa ka'idar mutunta a sama kayan zinabar alƙari za a maka a kai ka wani gari kai bursuna idan kai kuma in kai kuma mai aure ne in an koma hukuncin farko za maka ɗari na ja kuma kashe ka amma daga baya an daina wannan amma ba a shafe hadisin ba za a kai kawai a kashe ka a halakar da kai baka da amfani cikin al'umma to me yasa aka tsananta ma irin wannan abun hukunci mai tsanani don a nuna mana bai da amfani ɗabi'a ne mara kyau mazinaci bai wanyewa lafiya mai mu'amala da mata ba matansa ba bai wanyewa lafiya wanda ya mai da wannan wani burgewa da ci gaba ne na rayuwa to abin da ba ya sa a gaba bai ganin haske wannan ka'ida ce kuma duk wanda ya zama mutum shi ne gani tun daga kabarinsa matsala ne sannan ka'ida ne ta ya shiga wuta wannan shine ka'ida don manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace Allah ya yi rantsuwa gidan aljanna fasiki ja'i lalata ce Allah ya bai shiga a farkon karo kafin mai shiga sai an daure shi an wanke shi an gyara shi da ka yan uwa mu mai da hankali in ba da jami'a ba iskanta yake yi a wajen ba a ka zo ka koyi tarbiyya ne kai ma ka zama babban mutum ka je koya ma al'umma duk wanda aka ce ɗalibi ne ya zama daga jami'a to ana kaddara mishi babban mutum to ya za ku zo ku lalata wurin daga harkan fati an waga ka ce kai graduate ne graduate haka ka faɗa a wani department da ake fada wani iskanci a sai ka gama gare kai fati shi ne nuna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ya kamata dan adam ya martaba mutuncinsa a bazan ka na mutum kamar ta mutuncinka kamar ta kiwon da Allah ya halitta ka domin shi a tsarin halittar Allah babu wannan abu Allah subhanahu wa ta'ala ya sa gama lafiya Allah ya tabbatar da alheri cikin rayuwar mu Allah ya bada alheri mu sa'a Allah ya kimanta jami'an mu ma'aikatan jami'an Allah ya sanya albarka Allah ya gyara halayyar mu umu ila salatu yarhamukumullah